انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما kadai Allah yana karɓar tubar waɗanda suka afkawa saɓo da zunubi ne a bisa rashin sanin ƙarshen muninsa haka halin duk wani mai saɓo yake da gangan ya yi ko ba da gangan ba sannan waɗannan masu saɓo suka koma zuwa ga ubangijinsu kafin ganin mutuwa to waɗannan Allah yana karɓar tubansu ya yafe musu zunubansu. Allah masani ne ga halin halittarsa, mai hikima ne cikin ƙaddarawarsa da abubuwan da ya shar'anta.